alhamdulillahi alladhi wannan sai sun kunna ne alhamdulillahi alladhi qaddana bi khayri kitabin unzil wa ummati bi khayri nabiyyin ursil وجاء لنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحيه إلى الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيا وتر رمضان هجرة تبقى دم ببا فلين جكادا النبي النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da a sha hudu a sha biyar shi ma ga watan uku shekara 2025 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad babu musau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man jinawa cikin wannan gari na busau wannan jiha ta zamfara inda muke karanta littafin shehun malami majalisun nisa'i fi a kamun jima'a tabi'iyyatul nisa'i abu bilal surusu ibrahim dawo wannan shine majalisi na takwas wanda suke da littafi a hannunsu su duba shafi na ashirin da uku a kaman akan makallawa ya ce ba tambayi ko? sai ba tambayi ba bismillah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد المجلس الرابع عشر الطوارئ على الحيض الطارئ العاشر إعادة الدم في أيام الحيض بعد انقطاعه مثاله امرأة عادتها ستة أيام وفي اليوم الرابع انقطع الدم وطهرت طهرا كاملا وفي اليوم الثالث جاءها الدم فهنا ترجع إلى التمييز فإن كان هذا الدم على صفة على صفة حيضها المعهودة تجلس تجلس اليوم الثالث بلا عبادة لأن الدم جاءها في زمن عادتها فإن لم يكن على صفة حيضها المعهودة المعهودة فهو استحالة أو دم فساد فإن لم يعود إلا في يوم السابع فإنها لا تجلسه لأنه خارج عن العادة حتى يتكرر ذلك ثلاث مرات والله أعلم نعم. نعم. نعم. المجلس الثالث عشر الطارئ عن الحي الطارئ التاسع تقطع الحي وهو أن ترى المرأة يوما دما ويوما نقاعا ونحو ذلك فهذا أيضا له حالتان الأولى أن يكون هذا مستمرا معها في كل وقتها بحيث لا ينقطع ذلك عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستفادة حكم المستحاضة وسيأتي بيانه الثاني أن يكون أن يكون متقطعا بأياتها يوما دم ويوما لقاء ويكون لها وقت أبر معلوم فقد اختلف في يوم اللقاء هل يكون صهرا أم يكون حيضا ما لا ينسي المجلس الثالث عشر مجلس بو مشاعرك الطوارئ على الحيض حي أظن يكي بجروه wato akan abin da ya shafi a hukunci na abin da ya shafi mata malin ya ce a tsari'u a tafi'u na tara ta tsatsa ulhaidi yayin cewa jinin al'ada wahuwa shi ne an tara mar'afi yawon dama mace yau tana iya ganin jini wa yawman laqa gobe kuma jinin ya dauke ta ganta cikin tsarki wa hau zalika da makamancin wannan yin wannan yana ukuwa ga mace yau jini ya zo gobe ya dauke tana cikin tsarki jibi ya sake dawowa gata ya dauke tana cikin tsarki to fa hada aidan lahu halatani wannan yana da halaye guda biyu al'ula na farko an yi kuna hada mustanarban ma'a idan ya zama so wannan yana ci gaba tare da ita fi kulli waqtiha a duk lokacinta bi haythu ta yadda la yanqati udalika anha abada jinin bai yankewa tare da ita har abada aw yanqati anha muddatin yasira ko kuma a'a jinin yakan yanke amma lokaci kaɗan ne an gane ma'ana ɗayan biyu ko dai zamanto da jinin ya zo kowane lokaci yana tare da ita bai rabuwa da ita ko kuma ya zamanto a'a tana samun lokacin da jinin yake dawa amma lokacin ba mai tsoro ba bai kaiwa ko awa goma a cikin wuni zai dawo kun ga ba a kwana an wuni ba awa 24 to fa haza da musu in mace ta samu kanta a irin wannan yanayi wannan hukuncin sa hukuncin jinin ciwo ne liman tarahu wato ga wacce take ganin sa hukumul mustahada hukuncin hukuncin mai jinin ciwo ne amma wannan matsalar malai sai ke wato ya aci bayanuhu kuma da sannu ƙarin sa zai zo nan gaba kun ji hali na ɗaya ya kamata sai idan jini yana zuwa mata ko da yaushe ko kuma a'a da yana zuwa masa amma ana ɗan samun wani lokaci da jinin yake tsayawa kaɗan wasu awanni ne amma jinin ya dawo wannan don ta ga jini tattare da ita hukuncinsa hukuncin jinin ciwo ne ba jinin mai ba ba jinin al'ada ba ne kuna gani na to asali na biyu ka karanta karanta shi sai na biyu an yi kuna mota ya zamanto ginin yana yankewa bi an yi asiyaha yawman damun wa yawman laqaqu jini yana zuwa masa yau tana cikin jini gobe tana cikin tsarki wa yakunu laha waqtu tsuhurin ma'lum amma tana da lokacin tsarki gare ta wanda yake wannan lokacin sananne ne to wannan faqad ikhtalafa fi mai laqaqi to wannan malamai sun ƙara wa juna ilimi a ranar da yake na tsarki ne hal yakunu tsuhuran am yakunu haila wannan daukewar jinin har yanzu tana cikin tsarki ne ko ko a hanyar tana cikin jinin al'ada ne kuna ganewa wannan na biyu jini ne yake zuwa mace ya ɗauke gobe tana cikin tsarki sannan tana da lokaci na tsarki wanda yake sananne ne wannan malamai sun ƙara wa juna ilimi sai ya ce wa ausatul aqwali mafi tsaka tsakiyar zantukan malamai shine ma zahaba wa ausatul aqwali ma zahaba ilayhi ibn qudama ala an-nahu al-tali idha naqasa inqita'u ad-dam an yawmin fasahih an tahsub hadhihi al-muddata min al-hayy ولا يكون صفرا وأما إذا رأت في مدة اللقاء ما يدل على الصفر كأن يكون انقطاعه في آخر آلتها أو ترى القصة البيضاء مثلا والصحيح أن هذه المدة ظهرا سواء كانت قليلة أو كثيرة أقل من يوم أو أكثر وأوسط الأقوال ما ذهب إليه ابن قدامى على النهر التالي نعم. ما في زماء tsakiyar zance cikin maganganun da malamai suke ابن al'imamu bin kudama ita wato al-maqdisi da littafin al-mubni yace idan na kusan idaqud dami idan wato na kusa shine irabu yanki wa jini irabu an yi min dangane da wani wuri, fasahihu abin da ya inganta an ta hasu ba hadihi mubdata min al-haibi kuma ta irga wannan lokacin yana daga cikin jinin al'ada raguwa idan na kusan ƙita'u don idan kwanakin wato tawaye jini ƙasa ya ragu wala ya kunu tsohuran bai zaman cewa tsarki a misali mace tana yin jinin al'ada kwana biyar da aka yi kwana na uku wata ƙila sai jini ya ɗauke kun ai an samu na kusa ya rabu to idan jini ya tsaya to shi yanzu za ta ɗauka cewa ta zama al'ada ga baki ɗaya bari ta komai ko za ta ci gaba da jira ne don a jini zai dawo ya ƙara ta kwana hudu da na biyar to shi ne maganar da yake ta la ya kunu tsohuwar wannan tawayar da aka samu tun da kwanakin bai cika ba ba zai zama to tana cikin tsarki ba wa amma idza za ra'at fi muddatin naqa'i amma idan ta ga haka a cikin kwanakin da yake na tsarki ne ma ya dullu ala tsuhuri abin da ke nuna cewa tsarkin ne ka an ya kurin isa hufi da adatiha kamar a ce yankewar ya tabbata ne a ƙarshen kwanakin da suke yin al'ada autarar ƙasatar baida a masarar wanda mun yi magana kan ƙasatar baida ganin sa alama ce ta cewa mace ta samu tsarki to fasahihu anna hadhihi al-muddatu أن هذه المدة ظهرا abin da ya inganta wannan tsawon lokacin wato ƙarfi ne sawa'un ta qalilatan aw kathira kadan ne ko da yawa aqalla min yawmin aw akthara yayi ƙasa da wuni ko ya kure wannan shine abin da yake wato ra'ayi matsakaici me yake cewa yaqulu shaykhul mustafa al-adawi والذي يظهر لي أن المرأة إذا كانت ترى الدم يوما ويتوقف آخر وترى الدم في الثالث وهكذا فإن ذلك ما دام مدة الحيض وهو دم حيض ولا عبرة باليوم الذي يتوقف فيه الدم اللهم إلا أن ترى في ذلك اليوم القصة البيضاء وهذا شيء لم أسمع به أن امرأة ترى القصة البيضاء اليوم ثم ينزل عليها دم حيض غدا ثم ترى القصة البيضاء بعد غد فعليه فتوقف الدم في اليوم الذي يتوقف فيه لا عبرة به إنما العبرة إنما العبرة برؤية علامة الطهر بعد انتهاء مدة الحيض وهي القصة البيضاء والله أعلم يقول الشيخ مصطفى الأدم Sheikh Mustapha al wani malamin hadisi ne a Misra yace ya yadhharu abin da ya bayyana gare ni annal mar'ata mace idan kana tara daman yawman in tana ganin jini yau misali wa ya tawaqqafu akar wa shigari ya tsaya wa tara dama fi a rana na uku jini ya sake dawowa fa inna zalika ma dama fi muddatil hayy hmm. wannan abin in ya faru matukar a cikin kwanakin da take yin jinin al'ada ne fa huwa damu haidin to wannan hukuncin sa hukuncin jinin al'ada ne wala ibrata bil yawm alladhi yatawaqqafu fihi ad-dam ba ala la'akari da ranar da jini ya riga ya ainihin wato ɗaya mace ce take yin jini a kwana bakwai sai sai kwana uku jini yana zuwa sai ranar na hudu sai jini ya ɗauki ko washe gari na biyar sai jinin ya sake ne tsayawa washe gari na shida sai jinin ya sake ne ya sake dawa amma duka a cikin kwanakin da dama sanayin al'ada kwana bakwai take da wannan kwanakin da ake samun gab a kwanakin da tana yin jinin al'ada ba a la'akari da ɗaukewar jinin a matsayin cewa tsarki ta samu kuna gani wa? to ne sai yake cewa Allahumma sai dai illa an tara fi dalika al-yawm sai dai idan ta gani a wannan wuni al-qasat al-bayda al-qasat al-bayda din nan mun yi magana wa hada shay'u yace to wannan kuma abu ne lam asma bihi ban taba jin sa ba al-qasat al-bayda shine abin da muka faɗa ɗaya daga cikin alamomin cewa mace ta riga ta gama al'ada ko amma yanzu ku za a tabbatar da ko abin ya shafa wannan matsalar da malam ya faɗa abin da ake kira al-qasas da muka faɗa a baya anna mar'atan tara al-qasas al-bayda shin zai yiwu wannan abin da ake kira qasas bai da yau mace ta ganshi alaman ta gama jinin al'ada gaba daya ثم ينزل alaiha دم حيض sannan gadan gobe kuma wani jini ya sake zuwa ana samun wannan eh ana samu eh anya kun rike karatun a baya na abin da ya shafi kasatul baida da malin yi magana a baya eh ana samu da wuya a dai tsaya shi malin ya ce bai taba ji ba eh wannan matsar kuma shi yasa aka ce wani lokaci a ta abin da ya shafi hukuncin abin da ya shafi matsalar mata to bi'a area da yanayi duk suna da tasiri ga mata inda shi mutumin misra ne ta yi cikin abin da ya sani a yankin su na misra bai taba sanin haka na faruwa ba amma dai a ji a yi manawa a madadin ciki tun da dama shi ya ce lam asma a biyu shi ne bai taba ji ba أن أن امرأة ترى القصة البيضاء في اليوم أتيم تتجون ثم ينزل عليها دم عيد غدا سننكم وبجني ساكداوا ثم ترى القصة البيضاء بعد غد سنوا شغري تساكي غنون wannan قصة البيضاء فعليه فتوقف الدم في اليوم الذي يتوقف فيه لا إبرة به لا تيسكت أكن wannan أيوة الجني أيونا الجني يقع ba a lura da shi innamal ibratu bi ru'yati alamatu tuhuri abinda ake la'akari da shi alamar tsarki ba'ad intihai muddatil haidi bayan karewar lokacin jinin al'ada wa hiya qassatul bayda shine qassatul bayda mun karanta anan maganganun na Aisha akan abin da ya shafi qassatul bayda mun gani ko za mu iya tuna gurin in ba mu gani ba sai mu tsallaki an gani to wannan matsalar tun da kun ce ana samu watakila mu rubuta mai littafi mu ce to ga wani tsari malam ya ce bai ji ba amma mata a wajen karatu sun sun ce ana samu eh haka ne wa tsohuran tsohuran kamilan وفي اليوم الثالث جاءها الدم فهنا ترجو إلى التمييز وإن كان هذا الدم على صفة حيضها المعهودة تجلس اليوم الثالث بلا عبادة لأن الدم جاءها في ضمن عادتها فإن لم يكن على صفة حيض حيضها المعهودة فهو استحادة أو دم فساد فإن لم يعود إلا في اليوم الثالث فإنها لا تجلسه لأنه خارج عن العادة حتى يتكرر ذلك ثلاث مرات والله أعلم المجلس ما لن يفعل في مجلسنا وفي اليوم السادس هم ta yi tsarki da في أقوانا ɗauki a da jini ya ɗauke ta sai tsarki cikakke biyar washe gari shida ja a haddamu sai jini ya ƙara dawowa to shi ne malam ya ce hona sahona karbi'u ila nuhi to nan gurin za ta bakwai ta kuma saba haka tafi da sai kwana hudu sai jinin ya ɗauke kuma da jinin ya ɗauke sai ya nuna mata alamar ɗaukewar jini gaba ɗaya da ya nuna mata alamar ɗaukewar jini gaba ɗaya sai shi tsakin cikakke ta zauna kwana na biyar babu korowa shigari kwana na shida ya sake dawa ai ba kwanakin irin jinin da ta saba yi ne na al'ada yanzu za ta zauna ba za ta ci gaba da yin ibada ba da an dama ja'aha saboda jinin ai ya zo mata ne fi zaman ha a zamanin da take jinin al'ada dan dama kwana bakwai take wayan lam yakun ala sifati haidati hal ma'huda amma da jinin ya tsara dawowa a kwana na shida bayan ya dauke da ta duba sai ta ga yanayin jinin ya saba da jinin al'ada da yake zuwa to fa huwa istihadatu aw damu fasadi wannan jinin ciwo ne ko lalataccen jini ko ne mata kuna ganewa to in fa in yakun ko fa in lam yakun in jinin bai dawo ba fil yawm as-sabi'i sai a rana ta nawa ta bakwai fa innaha la tajlisuhu li'annahu kharijun an al'ada ba za ta zauna ba ta ce ba za ta yi kyau saboda wato ya fito ne dangane da abin da yake na al'ada hatta ya takarar zalika talatan marrati sai idan ya mai suka masu uku sannan sai ta ɗauka cewa yanzu raguwar jinin al'ada ne ya dawo ba raguwar jinin ciwo ba ne wannan shi ne hmm. sannan sai a tsawari ulhadi a tsawari ulhadi ashara تنقل الحيض الحيض المتنقل هو المتغير في, في الوقت والعدد أي غير ثابت في عدده أو في وقته أو هما معا فمن كان حيضها متنقلا فاستحاضت فإنها تبني على آخر حيضه فإنها تبني على آخر حيضه لسانه امرأة تنقل امرأة تنتقل حيضتها في الشهر الأول تحيد ثلاثة أيام ثم في الشهر الثاني تحيد أربعة أيام وفي الشهر الثالث خمسة أيام ثم تعود إلى ثلاثة أيام فأربعة فخمسة على ما كانت عليه فجاءتها استحالة في شهر عرفت نوبته أي علمت أنها استحاضت في الشهر الذي تحيد ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة فإذا كانت هذه هذه المرأة مميزة فإنها ترجو إلى التمييز وإلا فترجو إلى عادتها في ذلك الشهر استحاضت فيه في الطارق الهادي عشر في حيدا ينا سرنتوا هو المتغير في الوقت shine wanda zai canja a lokacinsa wal adadi da adadi ai ghairu sabitin fi adadi bai tabbata ba a adadi ai au fi waqti ko kuma a lokacin au ma ma an ko su hada wannan kamar jinin ciwo ne to za ta yi gini ne akan karshen kwanakin jinin al'ada misaluhu misalin wannan imra'atun tanqilu ta fi ash-shahr al-awwal mace ce jinin al'adar ta ya cirantu a watan farko tahidu ta ayyami wannan wata ta yi kwana uku ثم sami الشهر الثاني تهيد ta ayyami. sannan a wata na biyu sai ta kwana hudu wafi shaharar salisi a wata na uku kamsata ayyami kwana nawa ke ku kara a wata na hudu sai ta kwana shida a wata na biyar sai sai kwana bakwai ko a wata na takwas na sai sai kwana takwas sun mata'udu ila salatata ayyami da aka ɗauki wata shida yana ƙaruwa da aka tafi na bakwai sai ta sake dawowa kwana uku da wani watan ya sake fa arba'atin sai ta sake dawowa kwana nawa fa kamsatin wani watan ya sake ga wata ta sake dawowa kwana biyar alama kanat alaihi akan yadda take yi watan farko faja anha istiharatun fi shahari to sai jinin ciwo zo mata a watan da arafat nawbatahu an alimat annaha istiharat fi shahr alladhi tahidu thalathata ayyam sai ta san cewa jinin ciwo ya zo mata a watan da take yin jinin al'ada kwana uku au arba'atan au khamsa ko watan da ta yi kwana nawa hudu ko biyar فإذا كان هذه المرأة إذا ولم مسن تضمنت مميزة تنا إي ضمبا سوى فإنها ترجع إلى التمييز وسيتقوم زوى ضمبا سوى أظن لكن في أنا نقول تنقل الحيض shine kina yin jinin al'ada kwana uku wannan wata wata na gaba da yin sai kwana nawa hudu na gaba da yin sai kwana na biyar to da ya zo kwana uku ranar na hudu da jinin da ya zo ya ƙaru idan ya zama to akwai bambanci tsakanin jinin da ya zo a kwana uku da kwana na nawa na hudu to kwana uku shi za a ɗauka shi ne jinin al'ada na hudun ba jinin ne ba ba jinin al'ada ba ne tunda wannan mumayi za tana iya gane bambancin jinin farko da jini na nawa na biyu fa innaha shine tarji'u ila tilmizi wa uku ba ta iya bambancewa tarji'u ila adatiha fi dhalika ash to za ta koma zuwa ga asalin al'adarta a cikin wannan watan raguwar abin da ya karu sai ta ɗauka ta istihadar ihu wannan jini ne na ciwo ba jinin al'ada ba an gani yana zuwa ya eh, kwana uku wannan watan kwana hudu wannan watan kwana biyar wannan watan to in tana iya tamyizi ta gane bambanci tsakanin jinin al'ada shikenan in ba ta iya sai ta koma zuwa ga asalin abin da yake shine na jinin al'ada ta abin da ya tsoro akan wannan sai ta ɗauka jinin ciwo ne ba jinin al'ada ba ne an gane to sai al-majlis al-khamis ashara al-majlis al-khamis ashara انقطاع الدم عن المرأة شهورا ثم عودته إذا انقطع الدم عن المرأة شهورا من غير حمل ثم أتاها معظم الشهر وهو حيض إنما بقي مخزونا لا يتصرف لأن من النساء من يتغير عنها الحيض شهورا متتالية ثم يأتيها بعد هذه المدة ويستمر عليها طوال شهر أو معظمه فتزيد بذلك عادتها المعروفة قبل ذلك ولا يقال في هذه الحالة إنما زاد على الآلة المعروفة هو استحاضة لاختلاف الأحوال هذه المرة wannan matsalar tana da muhimmanci shi ne in ƙifa ƙudami anil mar'ati shura ana iya samun mace ta ɗauki watanni ba ta yin jinin al'ada kuwa ba a samu misali a ɗauki wata ɗaya biyu uku hudu gaba ɗaya jinin al'ada ne kuma ba wani abu ta sha ba ana samu ko ba samu to shi malam yace inqita'u damil an al-mar'ati shuhuran thumma awdatuhu to in kika ɗauki wata ɗaya biyu uku hudu baki jinin al'ada ba sai da aka shiga wata na biyar sai jinin al'ada ya dawo to ya zaki shine yace idan qata'a ad in jini ya yanke an marati shuhuran daga barin mace aka samu watanni min gaira hamlin kuma ba ciki take da shi ba tun da mun faɗi daga cikin asbabin ɗaukewar jinin al'ada akwai ciki ko to wannan babu ciki sun ma'ata hamu uzamin shahari da aka shiga wata na biyar sai jini ya dawo mata kuma mu ɗauka za su iya ɗaukar kwana ashirin jini na zuwa ko kuma a ma gaba ɗaya wannan wata na biyar ɗin da jinin ya dawo za ta iya samun kanta tun daga farkon watan hankali ƙarshe jinin yana zuwa to wajen za a ce ta tsaya tana duba dube ne ta yadda ta bambance tsakanin jinin ciwo da jinin al'ada a'a sun ba a sai ce fahuwa haidu to mace ta samu kanta irin wannan yanayi ta ɗauki watanni ba ta jinin al'ada ba wani watan ta jini ya zo mata ko za ta ɗauki mafi yawancin kwanakin watan ko watan da ka jini ya zo mata hukuncin jinin hukuncin jinin al'ada ba maganin a ce wai bari a tsaya a tantance wai mu mai za ce ko ba mai za ba ce ko jinin ciwo ne ko ba na ciwo ba ne ba haka ba ne sai ya ce inna ma baƙiya mafzunan la ta jini ne da ya tsaya wanda aka taskace shi aka daina sarrafa shi na minin nisa'i domin daga cikin mata akwai wa'inda man yatabayyabu anha al Alhaibu shuhuran mutataliya akwai wanda jinin al'ada yakan ɓoyo gare su watanni a jere thumma ya'tiha ba'da da al-mudda sannan sai jinin ya sake dawo musu bayan tsawon wannan lokacin wa yastamirru alaiha tsawal shahari to in an samu irin wannan matsalar to mace tana iya ɗaukan wata cikakke jinin al'ada na zuwa maka au mu'uzanihi ko kuma mafi yawancin kwanakin wata tana iya ɗauka kwana 20 ko 25 kun ga ya ɗauki mafi yawanci ko ya zama to a watan cikakke ma gaba ɗaya tun daga farkon wata har ƙarshen wata jinin al'ada ne an gane fatazidu bi zalika adatuha al-ma'rufa to da wannan al'adarta da yake sananne wanda ta saba da shi ya karu abla zalika gabanin wannan wala yuqalu fi hadhihi alhala irin wannan halin idan mace ta samu kanta ba a cewa inna ma za da al'adati abin da ya karu akan al'adarta da ta saba al-ma'rufa sananne fa huwa istihadatu jinin ciwo ne ba a faɗan wannan لاختلاف الأهوال هذه hilmarra saboda سابان wannan lokaci. kuna ganewa sau da ka yanzu mace wacce ta ɗauki watanni jinin al'ada bai zo masa ba wata ɗaya biyu uku sai a na hudu ya zo ko wata ɗaya biyu uku hudu sai a na biyar ya zo kenan tana iya ɗaukar tun daga farkon wata har ƙarshe jinin da zai zo mata jinin al'ada babu magana jinin ciwo هنا ganewa mu je والذي حدث هنا شبيه بما يحدث للنفاقات فدم النفاس هو دم الحي لامتنع خروجه فترة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الجنين فإذا حدثت الولادة انقطع الإرق الذي كان يجري فيه الدم فخرج من الرحم ونزل على المرأة الدم واستمر نزوله مدة أحوال بكثير من دم من دم الحيض المعتاد قال الشيخ الأثيمي رحمه الله فمن النساء من يبقى عليها الطهر أربعة شهور ويأتي لمدة شهر كامل كأنه والله أعلم ينحبس ثم يأتي جميعا ينحسبه ينحبس ينحبس والحديث ما يأتي جميعا والذي ya ya faru a nan wajen shabihu ya yayi kama bima ya hadisu lil nufasa'i ga abin da yake faruwa ga mata masu haihuwa qadamun nifasi mun san jinin haihuwa kuwa wato damul haihu. asali jinin al'ada ne imtana a kuruduhu fatarat alhamli ya ƙi fita lokacin da mace ta ɗauki ciki ko abin da yake faruwa ba kenan da zaran mace ta ɗauki ciki sai Allah ya tsayar da al'ada in ba ciki al'ada ta ba haka ne likaunihi saboda kasancewar wannan jinin na al'ada yin sarifu yakan juya ila in jani zuwa ga abincin da yaro zai ci lokacin da yake cikin ciki ko hmm. to a nan wajen fa'ida hada ta filwila da su idan haihuwa ta faru wata matsala idan mace ta ɗauki ciki ta haihu aka kai ta gidan miji a wata shida shin ɗan mutumin ne ko ba ɗan shi ba eh ya kai za a gane ya kai za a tabbatar da cewa ɗan shi ne inda ka san mata bala'in hadda suke da shi kuna da mugun saido wallahi wata yanzu nan an ba dai iyayenmu na da ba da su ne aka ba ana tambaya yaushe aka haifuwa ne sai su tuno sai su zamanin gwamnawa ne mai hular kwano a lokacin aka haife shi amma wata za ta da yadda za ta girma ko ɗan amma tana iya faɗar ranar da aka haife shi da zai da komai kuma rubuta ta cewa to haka da an kawo mace gida wasu na nan suna lissafi kuma wanda ya sa su wadda da ta haihu in wata tare ya ta kafin ce to ta haihu a daidai in kuma wata taron bai cika ba sai ta ce to wallahi akwai dai wani abu haka ne eh to in mutum ya aure mace akai ta sai ta haihu a wata shida shin a shari'a yana iya korewa ya ce dan ba na kamar koko yana iya karba eh yana iya karba ko allahumma wataƙila sai dai an kalli yanayin girman cikin da ɗan an gane cewa sun fi ƙarfin wata nawa wata shi da kaga wannan kuma wani abu ne na daban amma asali mace ta haihu a wata shida ba matsala ba ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul aqab cewa wasainal insana biwalidayhi insana mun yi wa dan adam wasiya ya kyautata wa iyayensa guda biyu ta ɓangaren uwa Allah ya ce hamalatu ummuhu mahaifiyarsa ta ɗauke shi wahala bayan wahala sannan wa hamluhu da ɗaukar cikinsa wa fisaluhu yayinsa Allah sai ce talasu na shahara wata talatin haka ne a shekara muna da wata nawa sha idan aka haɗa sha biyu sha biyu so biyu nawa zai bayar ashirin da na hudu to yanzu tun da mun samu wata ashirin da hudu saura nawa yanzu eh saura nawa ya shiga talatin shida to wayancin shirin idan aka ɗauko su aka haɗa shi zai shiga talatin wannan ya nuna cewa za a iya ɗaukar ciki a haife shi da kuma yayin shi talatin na sha'a wata nawa wata talatin sadaka ƙa'ida in namiji ya auri mace ya je da ita gida ta haihu a wata shida bai da dalilin da zai kore dan ya ci ba nashi ba sai in da wata da hujja a shar'anci ne dogara da ita kuma kamar ni fara da wacce dan ba nashi to yana jifar ta da cewa na siyasa in kuma ka je kotu ba hujja ba ruwan kotu kwantar da shi za ta yi sama bulala a bayan kuna wa? to ne sai malam hada fa tilwila da su idan haihuwa ta faru in al'irƙun al ta ne ya yajri fihi ad wannan jijiyar sai inki wanda yake fitar da jini a kharaja min ar-rahim sai jinin ya sake fitowa daga mahaifa wa nazala ala al-mar'ati ad-dam la ka sai jini isakko daga mace واستمر نزوله ta أطول to daga nan ne zuban jini zai ci gaba tsawon lokacin da ya fi tsawo bi kafirin min da haidi al-mu'ta da su kuma za ku ga cewa abin da yake mafi yawanci idan mace ta haihu kwanakin da take ɗauka kafin jini ya tsaya ya fi kwanakin da take na jinin al'ada haka ne don wata tana iya kaiwa cikakken wata ɗaya bayan ta haihu jini bai ɗaya ba ana samun wannan ko ba samu wannan ya nuna cewa kuma kun ga a lokacin in mace ta haihu jinin haihuwa hukuncin sa ɗaya da hukuncin jinin al'ada ta fuskar abin da yake ne yake hanawa to shine sai yake ƙara shekul usaimi a salihul usaimin ya faɗa yake faminan nisa'i daga cikin mata manya buƙa alaiha tsohuwar arba shuhuri akwai wanda wato yake wanzuwa gare su ƙarfi ɗan wata hudu wa ya atiha li muddati shaharin kamil za ta iya ɗaukar wata ɗaya biyu uku hudu ba ta da komai jinin al'ada bai zo mata ba amma in an shiga wata na biyar sai jini ya zo mata to in an samu irin wannan in jini ya zo mace to ya atiha li muddati shaharin kamil idan jini ya zo mata cikakken wata ɗaya ka annahu kai ka ce wancan jinin da aka tsayar ne a baya Allah ya dawo aka tara mata shiwa lokaci ɗaya wallahu a'alam shine yanhabisu ya ya'ti hadani Al-jini ne ya tsaya ya tsaro sannan daga ba sai jinin ya dawo ya tafi mata da shi ainihin wa lokaci ɗaya sannan kuma za ku ga musulunci akwai balas mai balas mace ce ana iya samu ki ɗauki azumi wataƙila sai ya kai ƙarfe shida wataƙila ma shida da rai kun ga hanyar da magariba ba ta yau sai jini ya zo azumi ya yi haka ne to sannan mace na iya tashi da safe da azumi haka ne ta tashi an gama sahur da azumi wataƙila ana gama sallar asuba da minti biyar ko goma bayan ta yi sauri sai jini ya zo mata haka ne to yanzu yadda a can wajen ta sha wahala tun da yanzu ba a la'akari da cewa na saura minti goma sha biyar magariba ta yi da aka ta kai ku azumi ya lalace ko bai lalace ba ya lalace to yanzu kun sa ko wasu malamai da suke tsananta wasu su ce wai saboda ko kunya ne ko mene ne wallahu a'lam to musulunci akwai balas yadda a kan wajen idan jini ya zo mata dab da magariba azumi ya lalace to kazalika in ana gama sahur da minti biyar jini ya zo mata kun ga azumin da ta dauka ya lalace ko to yadda can ta wuni ba ta ci komai ba ta wahala to haka nan aka ba ta dama ta ɗibi girkinta ba kuwa ba yadda ba kuma anan wani ya mata hukuba a ce a'a aikin da ta riga ta ɗauka duk da haka ai ta kamewa a wallahi kar ta kame bakinta yadda a can ta sha wuya to nan ai balas kuna ganewa shine balas din da addini yake da shi haka duk wata fatawa da wani zai ci miki wai ki kame ai bai kamata ba a wannan shine daga cikin adalci da musulunci yake da shi na yin balas din da yin balas ɗin ainihin wato abubuwa انا جاني yawwa to sai me yake cewa ne wasu ila wasu ila rahimahullahu ta'ala عن المرأة عادتها خمسة أيام وعندما كبرت أصبحت تغيب عنها العادة حتى أربعة أشهر أحيانا وزيادة وتمقص بعد عودتها أكثر من عادتها فأجاب رحمه الله إن المرأة تحيد في كل شهر وتطهر ولكن هذا بإذن الله فإن صارت تبقى في طهر أربعة أشهر ثم تحيد الشهر الخامس كله ثم تحيد الشهر الخامس كله وكأنه يجتمع في الشهر الخامس فهذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيرا ثم يأتي في أيام كثيرة نقول لها إن هذه الأيام كلها حيض تشيني في وسئل أن تنبي الألامة الأسيمين ألا يجب أنت ألا يمس رحمة عن المرأة جنغني لحكم ثم تلد عادتها خمسة أيام دع فانا بيرتكي وعندما كبرت لوكس للديما إفارة زوا متى فأصبح سيكواي جري تغيب عنها الآدة الآدم yana ɓuya hatta arba'ata a ahyan wa ziyada yakan iya kaiwa wata hudu kai hamma da tsari ba da ba'da ha akthar min adatiha Ta wannan matar takan zauna bayan dawowa jini ya zamanto mafi yawa dangane da al'adarta فأجابه شيء وأجاب شيء بعد أمسى يشي إن المرأة تهيد في كل شعر وتطهر أصلي شيء متي شين جني يدوم تكون وتا يدوكي في تركي أكون وتا ولكن سيدي هذا بإذن الله wannan yana faruwa ne da izinin Allah fa'in sarar tabaqa fi tsuhuri idan mace zamanto takan wanzu takan zauna ta tabbata a cikin tsarki a ashhurin wata hudu kuma tahidu shaharar kamisa kullum. sannan sai jinin al'ada izo mata a wata na biyar tun daga farko har ƙarshe wa annahu ya san shahar shaharar kamisa kamar jinin ya taru a wata na biyar fa hadhihi al-mar'atu allati wannan matar da girma fara zuwa mata wa sara al sai jinin al'ada ya zaman ya ta'akkaru anha kafiran yakan yi jinkiri da yawa saɓanin yadda ta saba sun ma ya asiha fi ayyamin kafira sannan in ya tashi zuwa mata bayan ya jinkiri ya zo cikin kwanaki masu yawa na ƙulu laha al'allamatul usaimin za mu ce ma wannan matar inna hadihin ayyam wa'annan kwanakin kullaha sai inna hadhihi ayyam kulluha hayd dukkan ci wato jinin al'ada ne wayannan kwanakin da jinin yake ainihin wato zuwa yake dukkan su za mu ba shi hukuncin jinin ainihin wato al'ada ne an fahimta da haka yanzu wannan ita ce matsalar da take da alaƙar jiwon jini wato tsarkin mace watanni jini bai zo mata ba da kuma jini ya zo mata kunga wannan ba magana ake son mu mai ba kuma sawa'u shekaru ya ja mace ko shekaru bai ja ba in dai ta samu kanta a wannan yanayi ba kwaya ta sha ba haka kawai ana zaune lafiya maimakon a ce kowane wata jini ya zo ya ɗauke ke ƙarfi shi aka samu matsala jini ya ɗauke wata ɗaya biyu uku hudu sai a na biyar ya dawo to a na biyar ɗin in ya dawo abin da ya kamata ta yi a wa'ita ne ba ta yi ba aka tsare shi ana iya ɓallo mata shi a wata na biyar lokaci da ya zo Daka tana iya ɗaukan wata cikakke ga baki ɗaya wannan jinin duk da zai zo maka yana da alaƙa da hukuncin jinin al'ada ne wannan shi ne. dan sani ba yana iya ba mu lokaci mu shiga na gaba eh al-majlis as-sadis ashara karanta eh al-majlis as-sadis ashara حكم الدم الذي يكون في باطن الفرج إن الدم الذي fi في باطن الفرج ولا يستقل ويبرز إلى الظاهر له حكم الحيض إذا وجد في وقت إمكانه ولا يشترط في الدم حتى يأخذ حكم الحيض أن يأخذ إلى ظاهر الفرج ذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة وروي عن محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية ويدل عليه ظاهر قول الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء فقوله قل هو أذى إشارة إلى أن الإبرة بوقوع الأذى وهو حاصل حتى لو لم يبرز الدم إلى ظاهر الفرج كما يدل عليه حديث أم علقة أم علقمة كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها القرصة فيه السفرة من دم الحيضة يسألن عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القبطة البيضاء تريد بذلك الصفرة من الحيضة وفيه دلالة على أن النساء كنا يعددن السفرة التي تكون على الخصف علامة على الحيض وأكدت ذلك عائشة رضي الله عنها وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحيض حتى يبرز إلى ظاهر الفرج قال الشيخ ابن سمير رحمه الله تعالى إذا أح إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل عن القول الصحيح بأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غصن قال نعم إذا هي رأت الماء فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله فذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله to ana nuna cewa lokaci ya yi hudu ya rage ba zai mun iya fassara ba amma abinda babin ya kunsa shi ne hukumar damin lalli ya kuma fi fanti idan jini yana can cikin gaban mace bai riga ya fito gaban nata ba can ciki yake wani hukunci yake da shi shi ne malamai suke da maganganu guda biyu wanda in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za ku bi maganganun guda biyu da suka yi an gani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace sannan yanzu an raba tsakiya sha biyar ga wata din da muka ƙara kwana goma sai dai magana mu rufe karatun nan kafin kuma kowa lokaci ya rufe shafin rayuwarsa a dan yana zuwa ko bai zuwa yana zuwa Wala mun sha jan hankalin mutane ba abin da yake da kima a lokacin dan adam a rayuwar dan adam kamar lokaci eh kuma ba waɗanda ba su sun kiman lokaci ba wallahi kamar mutanen wayannan mutanen da kuke gani su sun fahimci cewa hatta duniya a yanzu gudun da take ba za su iya gina ta ba ba sun yi amfani da lokaci ba yanzu a kasashen turai da wuya fa a ɗauki mutum aiki sai wata ya ƙare a biyan shi galibi suna ɗaukan mutane aiki da awanni ne ka gama su biya ka sai in kana so a tara awannin a wata sai a biya ka sun yi jiragen ƙasa masu mugun sauri wani za ku ga inda yake aiki daga nan ya kai kamar lagos zai biya aiki kullum ya dawo saboda ba lokaci da haka wannan abincin da suke fito mana da shi mai sauri su indomin nan suwa don ba lokaci ne ba. yasa suka fito mana da wannan abincin abincin da yanzu yanzu nan za a sanyar da za a har haɗa kawai a danna da gudu a ce saboda ba lokaci haka ne ko ba ka bari haka ne to annabi ya faɗa cewa yana daga cikin asharatu sa'a alƙiyama ba za ta tsaya ba nan gaba Allah sai ya mai da shekara ta koma kaman wata ɗaya wajen sauri kuna ganewa to za a ci gaba da tsoke lokacin da takure lokacin saurata abin da ya rage yanzu kowa ya tashi abin da ya kamata lalle na tabbatar da daga yau sha biyar din da muka tsara kwana goma magana sai ta zamu karatun nan sai kuma wani lokaci in Allah ya sake ainihin wato haɗa mu Allah ya haɗa mu da alheri wannan shi ne saboda haka kowa da sa ta alkhairi Allah ya biya masa Abin da muke jin tsoro na shari Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga gare shi wayanda suke neman maza na aure Allah ka ba su mazan kirki wayanda suke da matsaloli da su, Allah ya kawar da matsalolin wayanda suke zaune lafiya da su, Allah ka hana su shiga tashin hankali wayanda 'ya'yansu suka karkace Allah ya dawo da su kan hanya wayannan ƴaƴansu ba su karkaci ba Allah ya hana su karkacewa abinda muke jin tsoro na shari a rayuwar mu Allah ka nesanta mu da shi na alkhairi kuma muna roƙon Allah ta'ala ya kusanto mana da shi dan tsarkin sunayenka اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الله shugabannin mu. Allah ka yi musu albarka Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka ɗora su a kan daidai Allah kada ka sa su zama azaba a kanmu inda ka fara samun sauƙin matsalar tsaro Allah ka tabbatar da wannan sauƙi inda ba a samu sauƙi ba muna roƙon Allah ta'ala ya kawo ɗaukin sa wada abinci yadda ya fara sauka muna roƙon Allah ya ci gaba da karya farashinsa man fetur muna roƙon Allah ya ci gaba da karya mana farashinsa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين